كانت الأقدار من مالك ملكي فسيان عندي ما يسر وما يبكي ألا يا رسول الله يا خير مرسل سموت عن الأكوان فضلا من الملك عليه الصلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا وأشكر ربا ألحم العبد رشده فأصغر أتباعي بريء من شركي وذلك فضل الله حدثت شاكرا على وزل حق أو مجانبة شك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى ذكر والمؤمنين وأشكر ربا ألهم العبد رشده فأصغر أتباعي بريء من تشركي وذلك فضل الله فالعبد عاجز على وزن حق أو مجانبة شك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة إلى ذكر شيخ إبراهيم نياس وسعادة الأنام wa ashkuru rabban ina godewa Allah allazi alhamal abda rushdahu ina godewa Allah wanda Allah zai sa wa bawansa ya kimsa masa shiriyarsa a cikin zuciyarsa fa asgaru atba'i <laughs> kananan mabiyana kananu kwayayayi 'yan kyankyaso bari'un mina shirki sun kubuta daga barin shirka su nema wa Allah abokin tarayya a wannan kananan mabiyana ma sun fi na so ɗaya aka ce masa alhaji ya ce a'a ya sake karawa aka ce masa alhaji ya sake zuwa na uku aka ce ma ya ce kai in wuce nan mana a <laughs> ah, to mitubi <laughs> kananan mabiya na ma sun fi karfin su nema wa Allah abokin tarayya Malam Yusuf muna godewa Hausawa suna cewa in ka godewa rijiyar da ta baka ruwa to ka godewa eh ka godewa gugan da ta ja ruwan ta baka wato ni ina gode wa lawan tarayon e eh, godiya muke yi dubu dubu e buhu buhu eh, <laughs> muna mika masa godiya buhu buhu an bayan zancen don yana yana taya mu aiki kawai zancen ko fasa ta zukuru na ma a kulu lakum wa fawidu amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad ba na gaya muku karshen wahabiyawa ya zo ba kuma ga bayan zancen ba to saboda haka yau aikin da yake yi mana ɗan ɗari kawai ba su taba yi ba ɗan in muka ɗauko al'ukudu duriyu da kanmu za mu fasara za a ce kariya ne <laughs> a amma yanzu shi da kansa ne ya ɗauko yake tukawa abu zance ko to ga mu kansa yau ma abu zance don abubuwan da muke samu a tare da shi dole mu gode masa ba don komai ba saboda ya taya mu aiki kuma aikin namu ya sauwaka mana yanzu da bakinsa yake karantawa ko ba haka ba yana nuna mana cewa ai shi zai sarkaka nasa ya ɓata namu to sai gashi nan batan nasu shi yake tabbata a fili yanzu duk abin da ake ce mana mu yan bidi'a ne gashi nasu yana fita fili ba dole mu gode masa ba to satin da ma ya yi karatu bari mu biyo kansa amma ina so isa jawabansa kafin

da shi bai sani ba to shine mai yanne aikin bai sani ba ya sani to bai sa bai je ba shi yasa shi ahlu sunna ba za ka iya rufe bakin sa saboda shi a wajen sa ba masu bi sai annabi annabi ne kawai za ka ginda ya mana magana ta gane amma shi yana ganin wani yan suka bakin ta yawon jami'a ne ai shi ma ne kuma jami'a ta to kuskure ne in yayi sai ne yawwa malam in mafaɗin zance fa ya zama mahaukaci ne masu sauraro fa ba mahaukata ba ne <laughs> yanzu nan da farko dai yanzu a nan magana da yake yi magana ce ta kashbu da aka yi wa shau tijani ya ga shau aliyu harazimi ya ja aya ya shiga hali ya suma sai suka ɗauka mutanen a madina a inda aka yi yakin badar sai suka ɗauka ya mutu ne sai aka cire shi aka binne shi ka fahimci zancen to shine sai allah ya nuna wa shau tijani cewa fa ga almajirinka shau aliyu harazimi ayan da kace kar ya karanta a rauda shi ya yi shauki kafin ya isa raudan ma ya karanta sai ya shiga hali sai ya tume ya sai ya faɗi ya suma to shi ne sai su mutane suka ɗauka mutuwa yayi dala mutane dubu nawa suke su ma a yanzu a zamanin da ma ake binne su ka gane ko to wannan shi ne sai shauti jani Allah ya masa kashfu ya gani ya faɗa a mukaddiman aiko kuma ya yi bayani a kan kashfu ɗin to kashfu nan ga madarju salikina raba gaddama <laughs> Allah sarki duniya ya fahimzan ko ga kashfu ɗin malaminka ibnul qayyim ya tabbatar akwai kashfu wannan na ɗauka ne gashi nan in kana da shi shafi na 179 amma ni zan karanta shi a cikin waya na saboda zan fi gani sosai ko ba haka ba to ya tabbatar akwai kashfu amma ya fara magana ne tun daga shafi na 177 babul fatu babu guda ya ware mata <laughs> kamar zancen ko babu guda na kashfu kuma ya ce akwai alkashfu a sahiha kashafi ka gane ko wanda yake ingantacce shari'a ya yadda da shi an zancen malam za mu ba shi karatu ba cikin aljihunsa an fahimci zancen to ga alkashfu sahiha ya ce babul mukashafatu kala sahibul manazil babul mukashiba sahibul manazil ya ce wannan babi ne na kashafi ma'ana aka ce kashafi Allah ya yaye maka ka ga abin da duk duniya ba mai gani in ba kai ba ne ma'anar kashfi kuma ya tabbata a cikin alkur'ani kai a cikin sahabbai ma ya tabbata sai saidina umaru a ranar juma'a yana kan mimbari Allah ya nuna masa mayakansa suna wata duniya a yau a lokacin in ne in zaka tafi a wannan lokacin tafiya ne na wata biyu sai ya ce musu yana cikin hudu ba fa aljabalu aljabalu ya sariya sai bayan ya gama ya sauka ka ce ah, ya amirul mumina mun ji kana wata maganan da babu shi a cikin hudu ba taka ba bai yi kama da maganar da kake bai ce eh ina magana ne da kamandodi na a filin taga kamar zancen jango su wayannan kuma da suka zo suka ce ranar juma'a rana kaza wata kaza mun ji muryan amirul muminina yana yi mana magana ya ce mu shiga bayan dutse muna shiga sai muka samu galaba akan na mayakan muka muka hargiza su to kaga ai alkashifu kashafi ai kaga ba zai ba zai ba za a yi inkarin ta ba ko sayyidina abubakar ya zo mutuwa duk wannan madarju saliki na ibn al-qayyim ya kawo shi a cikin nan sai na umaru sai na usman yana zaune kawai sai wani a cikin gidansa sai wani mutum ya shigo masa yana shiga sai ya ce ya mutane suna shigo min da alamar zina sai wannan sahabi ya gigice ya ce a ah, a wahayi ba da rasulillahi shin akwai wahayi ne bayan kuma manzo Allah ya tafi dan shi wannan mutum ya ji tsoro kafin ya shigo wajen sai na usman din ya ga wata mata a kan hanya ya ɗan yi romasin ɗinta ko ba ka fahimta malam yusuf kun gane turancin haiko yawwa to shine yana shiga wajen sayidina usmanu ya ce ya mutane suna shiga min da alamar zina shine ya gigice ce a wayi ba da rasulullahi shin akwai wahayi ne bayan manzan Allah ya faku ba kaga manzan Allah lokacin shine amirul na. manzo Allah yayi wafati sai na Abubakar yayi wafati sai na Umar yayi wafati sai ya ce a'a wannan firasa ce ta muminai manzo Allah yana cewa wattaqu firasatul mu'minina fa innahu yanzuru bi nurillahi ku guji shimfiɗar muminai su suna gani da hasken Allah sai na Abubakar ya zo wafati ga nana Aisha a gefenta yace ya nana Aisha wannan kwanciya fa ta tafiya ce ku wanda za ku gaje ni mata uku da maza biyu ku biyar za ku gaje ni na aisha ta ce ya baba na koma gagen mutuwa ne ai mu mata biyu ne maza biyu mu hudu ne ai gani aisha da kuma asma'u binti rasulullahi wace ce guda ɗaya ya ce mata ta wance tana da juna biyu kuma mace za ta haifa a lokacin babu babu scanning ba ga fahimci jan ba yawa to wannan shi ake cewa kashfu in ka isa ka fito ka karyata ta da korobi harin ana magana kawai zancen ko to shine a karkashin wannan ne fa ibn al-qayyim din ya kawo a cikin madarju salikina kansa ya gingirin da ya kawo wannan maganganun sai a ce ai shehin sa ibnu taymiya ma yana kallon lawhul mahabuzu magana ta girma a wannan karkashin ya ce ibnu taymiya in ya ganka ma zai ga me a cikin zuciyarka ya ce kai ibnu taymiya ya gaya mun abin da nan da shekara shekaru da dama zai faru ma ya ce fara'aitu ba'adu na ga sashin abin da ya gaya mun sun faru wa na an taziru bi ba'adu ina sauraron sauran su faru to in na shau tijani kafirci ne shi kuma na malaminka sunna ne yawwa to saboda haka ibn al-qayyim ya ce Allah ta'ala fa'auha ila abdihi ma auha sai ya kafa fujja da wannan ka gane ko wa bihi ita ihtajaja bi isharatil aya anna Allah subhanahu wa ta'ala cewa wannan aya yana nuna wa? cewa Allah subhanahu wa ta'ala kashafa li abdihi sallallahu alaihi wasallam ma lam yakshif li ghairihi Allah ya yayewa annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa abinda bai taba yayewa wani ba karshen yayewa ai ya Allah ya cire hijabi ai ya ga Allah ai wani ya ga Allah ne dama me Allah ya ce lazi asura bi abdihi laylan min masjidil harami ila masjidil lazi aqsa ila almasjidil ila aqsa allazi barakna hawlahu me Allah ya ce linuriyahu min ayatina dan mu nuna masa mu ne to Allah ya masa kashfu ya ga kawai karshe dai ya ga rabbul izzati ka bayin zancen ko wa adla'ahu amma alama lam yabbali alaihi gairahu ya sun kayo masa abinda bai sun kayo wani bawa ba tun da aka yi duniya manzo Allah ya ga abinda wani dan adam bai taba gani ba Allah ya masa kashfu ya gani ka zan ce ko fa hasala li qalbihi al-karim min al-inkishaf al-haqa'iqi allati tahqaru balun ghayruhu ma hasahu, Allah bihi saboda haka wannan shine abin da ya kawo anan ka gane ko kuma ya sake kawo wasu ayoyi ma ya ce wa nazirihi qawluhu ta'ala fa gashiyahum min yammi ma gashiyahum Kala shaihu al mahabbatu sirri bainal mutabadinaini yuridu annal mukashifatu itla'ul ahad mutahabina mutasabina sahibahu ala badini amrihi wa sirrihi wannan shine ce al mukashifa din to mu je almukashifatu sahiha mene almuka akwai bayanai da dama ka gane ko wanda ya kawo yake cewa wa asar ruha bil kurbil hasa allazi laysa huwa ka karbil ka kurbil mahsusi min al mahsusi hatta yushahidu raful raful hijab hatta bawa eh, ya samu yayewan hijabi baina ruhihi wa kalbihi wa baina rabbihi har Allah ya yaye masa hijabi a tsakanin ruhinsa da zuciyarsa da tsakaninsa da Allah Allah sai ya yaye maka hijabi wannan fa waye yake magana nan al qayyim jauzi ka gane ko fa inna hijabuhu huwa nafsu dan hijabinsa shine kanka hijabinka shine kanka kai kanka din shine hijabi inda man arifa nafsahu a Allah wanda ya san kansa zai san Allah to yanzu kai ne hijabin da ba za ka iya gane Allah ba ka gane ko ibnul qayyim yace wa karrafa Allah subhanahu an zalika hijab bi haulihi wa quwwatihi sai Allah ya yaye masa wannan hijabi daga cikin ikonsa da karfinsa aqdal qalbu war ruhu hina izin ila rabbu daga nan Allah ya yaye masa wannan zuciyar da wannan ruhin nashi a wannan lokacin hatta ya ga Allah yanzu wani ibnu tayyib ibnu kayfa yake magana ba shauti jani bane ka gane ko fasara bi abdihi ka annahu yarahu fasara ya abuduhu ka annahu yarahu sai gashi bawa zai da bauta wa ubangijinsa ka annahu yarahu kamar yana ganin Allah saboda an yaye masa hijabi an bayan zancen to mu dawo al-mukashifatu sahiha malam ka shiga uku ba mukashif kashafi na hakika shine ulumun ha rabbu subhanahu wata'ala fi qalbi abdin wannan ba jawahirul ma'ani bane dan tirayo ibnul qayyim ne yake magana ba ni nake magana ba a cikin madarijus salikina shasa ina baiwa lawan tirayon shawara ya zo ya karanta madarju salikina daga farko zuwa karshe sannan al'ukuru da yake fassarawa dinnan ya karanta shi daga farko zuwa karshe daga ranar zai yi subhana rabbika rabbil izzati amma ya sibun ya shafa ba zai sake karatu ba amma yanzu abin da ya sake karantawa kawai yai karanta shafi daya biyu da inda zai karanta a sati shi ma ya gagara karantawa daidai kamar zancen to saboda haka abin da yanzu yake wahalar da shi duk abin da yanzu ya fara zuwa cikin yana ya fara gangara yasa ya fara sintan kansa cikin bala'i ta banzance ko to yanzu abin da ake cewa kashfu sahihi shine ilimin da Allah da kansa zai zai zantarwa zuciyar bawansa wa yabbalihu biha ala umurin tuhufa ala gairihi Allah zai sun kayar masa ilmukan da wasunsa ba su sani ba yanzu kaga shauti jani shi kadai Allah ya gaya wa cewa gafa shaul aliyu harazimi halin da yake ciki ka bai zancen ko to sai ya kawo maganan aha wakad yuwaliha wakad yumsikuha anhu bil gaflati anha amma Allah zai iya yi rike wannan ilimin idan ya gafala ga barin Allah ka gane ko ko kuma idan gainu fada an ka naqtul gaina fal ainu zahirun fa naqtuka al abdala kal gaina shine gainu ta ga yanzu gainu ɗin ya kawo shi anan yace idan wani rufi in ya zo ya rufe zuciyarsa ya fara nisa da Allah to Allah zai iya rufe wannan kashfu da yake yi masa din saboda yanzu ya dawo cikin halitta ya fara mantawa da Allah in ji waye in ji al qayyim ka gane ko allazi ya gisha kalba wanda zai zo ya rufe zuciyarsa wa huwa araqul hujub shi gaimu din shine hijabi mafi taushi ma'ana shine karamin hijabi ka gane ko aw bil gaimu ko kuma gaimu shi kuma gaimu din wa huwa aglazu minhu shi yafi kauri akan ka gane ko a gainu au biranin ko kuma ran ka gane ko wafuwa a shi shine mafi mafi mafi tsanani din kaga yanzu wannan ibnul qayyim shi ya faɗa to sai ya sake kawo magana ta jahilai yake cewa to in dai haka ne ai shi Shauti tijjani da gangan ya aika shi makka din dan ya kashe shi tunda ya sani me yasa bai kawo masa gudumawa ba ba ba ku je ya faɗi hakan ba ai shine yanzu inda na danna din ka gane saboda haka shi ai an ce ma ya yi micin da manzo Allah ya yi tafiya ta minti ɗaya zuwa makka to me yasa bai je ya ceto shi ba to idan ka kawo wannan babu za ka iya ka kore allantaka na ubangiji ba ka yanzu wasu annabawa ba kafirai ne suka yanka su ba suka kashe su ko ba haka ba ne yanzu allah ya gagara kenan ya ceci su da ya bari suka mutu lawan turayim ina tauhidin yake ai allah shine mai yi kwaba yanzu zancen ba kuma idan allah ya daga ya rubuta aliyu harazimi ta nan din ne zai rasu kuma lokacin yayi ko ba haka ba ne amma Allah ya nuna wa kyau Tijjani ne ga halin da fa almajirinsa yana ciki yanzu a yakin badar annabi bai yi nasara ba da aka zo yakin uhud ai annabi yana ciki amma kafirai suka samu rinjaye ba haka ba ne sai ka ce yanzu Allah ya kasa taimakon annabi kenan wani irin dakikanci ne dabba wani irin wautanci ne in Allah ya bashi ikon ya cece shi din zai cece shi amma na Allah abin da ya gada ya mai nuna masa shine ya masa itla'in abin da ya faru din kun bai yanzu can da Allah yanzu wannan mutum akwai tauhidi a tare da shi to mu je mun gama da wannan babu akwai maganganu da yawa fa saboda muna da karatuttukan ne da yawa kashi-kashi an bayan zancen? to mu dawo kan zancensa mu kara ji bayanai wannan ba karatunsa ne a satin can yayi Allah yawwa bayanin da kuma ya sake yi shine cewa mu alu sunna mutum idan ya zo ya ce maka ai zai ya ce to ai shau shau eh, islam ibnu taimiyya ma ai shi ma ya ce kaza to mu ai mu alu sunna babu wani ma'asumi a wajenmu to ya yi kuskure kariya kake yi mu fa ba za ka yaudare mu ba ba idan mu abu da ral yake ilalezi wani dattijo lokacin ina sai da goro a maiduguri sai ki yi maka haka ta kaga ya ce haka nake kallon ku ga <laughs> gane ko wai in muna so mai masa wani dabara ne sai ce kun gane ce haka nake kallon ku ta bai zancen ko to saboda haka haka nake kallon ka ah to yanzu da ka fara karatun al'ukudu durriyu an gaya wa shehul islam ibnu taimiyya radiyallahu anhu tabbatarwa kayi shekarun baya kuka ce kafirci ne shirka ne bidi'a ne ba haka ba an cewa ibnu taimiyya sayyidina ka sallake ka wuce baka ce a'a wannan bidiya ne mu sunna ba mu yadda ba tunda annabi ma ba a ce masa sayyidina ba haka suka ce ba haramun ne a gaya wa manzon Allah ma shugaba shi wanda annabi da kansa ya gaya wa kansa ana sayyadu waladi adama yau Malkiyamati. ni ne shugaban ayan adamu kaf gaba daya idan aka tashi a ranar kiyama bai faɗa da kansa ba eh kuka ce a'a ba zai yiwu a gaya masa sayyidina ba ka zo ka tsallake ko ba fahimta ba ka zo ka ce a ku alu sunna ku roko kuke yi Allah ya baiwa shekinanku aljanna muka ce karya kake yi gashi nan an tabbatar masa ko ba haka ba nakilat ila jannatin adini ruhuhu an ciro ruhin ibnu taimiya da aka ɗauka jannatul adini aka kai shi hurul ini wal gilmani ta hadamu ilaihi hurul in da yara kanana suna yi masa hidima a yanzu nan a cikin aljanna ah. yau ma akwai karatun fa abin zancen ko to saboda haka inda gaske ya faɗa cewa suna gaya wa sheginansu yanzu kuma a satin nan ya zo ya faɗa akan cewa isgifari shehul islam in wani abu ya shiga masa dubu a karatu sai ya saya cak idan ya saya cak sai ya karanta istighfari dubu ko sama da dubu ko kasa da dubu in akwai adalci mai zaka ce wannan bidi'a ne kun yi challenge namu wazifan da muke kun ce bidi'a ne wa ya samu kai ba ma haka ba ba cewa yayi ma la ilaha illallah ba ma istighfari ba ba shugaban zikirori na duk duniya shine la ilaha illallah afdalu zikiri la ilaha illallah yace wa ya saka kai la ilaha illallah dubu miliyan wa ya saka yace aikin banza kai sai gashi nan ka gane ko daɗi na da gobe saurin zuwa sai gashi ya zo ya gani a cikin al'ukudu duriyu ibnu taymiya yana yin istighfari dubu har sama da dubu wa ya sa shi aikin banza yayi ni na faɗa kai ka faɗa aikin banza ya yi ibnu taimiya kuma na biyu wa ya ce masa idan kana yin karatu idan ka gagara ka yi istighfari sau dubu shikenan Allah zai ganar da kai me Allah ya ce fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna wa ya masa yayi gifari dubu ya je ya tambayi malami wannan duka surkulle ne ana fahimtar karatu wannan baba duka ba ne maudu'in namu ba ba an fahimci zancen to saboda haka kaga yanzu karatu ya fara bayyana kansa ku tuna mun fa za mu dawo kan farin nan to mu sake ji shi yace duk inda wani muridi na yake wata musiba ta same shi ya jira da zan kawo masa ba abin tambaya wannan musiba ce kuma musiba ba ce to shi shi ba azumi bai san da wannan nassin na cewa in musiba ta shafe shi ba to mu kaddara shi bai sani ba to shi ne da yanke aikin bai sani ba ya sani to bai sa bai je ba shi yasa shi ahli sunna ba za ka iya rufe bakin sa ba saboda shi a wajen sa ba masu isa ya daga annabi ne kawai za ka jinta ya mana magana ta kare amma shi yana ganin wani yanzu ka bakin ta ibnu jami'a ya yi aishi mu'alu suna sunna ba a ginda mana mana dan ibnu tamiya ba masu ba annabi ne kadai masumi satin da ya wuce ba mu kawo karatu ba manzo Allah ya ce inni bari'un mina salikati wal halikati wa shaqati suka ce li gairihi wannan hadisi suka ce sai dai yayi aiki akan wani ibnu taymiya malam yau akwai karatu ba to ibnu taymiya yayi kaza to kuskure yayi da an fahimci wannan maganar a nan ba na magana ta malam ya fahimci karatu ba yanzu wala ya ji karatun da muka yi eh to baka ji komai ba har yanzu ibnu taymiya kafiri ne mushiriki ne bilali lalawa ibnu taymiya kafiri ne mushriki ne an bayan zance ko saboda haka ba ni na bada ba ba ku kuka ce kai kace zaka karanta al'ukudu duriyu a cikin al'ukudu duriyu na karanta ni me nawa ba karantawa bane kuma ni taya ka nake yi fahari yanzu <laughs> wallahi taya shi nake yi ka bayan zance ko to yanzu mu dawo a karatun da ya wuce na satin jiya ya ce ina jawahirul ma'ani wa bulugul amani <laughs> na shau tijjani na, na shau aliyu halazimi mm -hmm. gashi nan bi shuhudihi wa nazratihi almahajubina ilaihi walmahajubina na ladaihi ka gane ko sai ya kawo maganan majazubi to har ya kawo kalman majazubi din yaushe aka samo ta a ina aka faro ta shi da kansa ya ce a wani kaulin kalman majazubi a karni na hudu aka fara jinta daga karni na hudu zuwa yau shekara dubu da hamsin da wani abu ne a wani kaulin ya ce a farkon karni na hudu ne ma'ana karni uku shekara ɗari uku da ishirin aka fara jin kalman jazaba da majazubi ka bayan zancen ko? to da Allah bai girmi babansa ba magana ka. yanzu duk wanda muke shekara sama da dubu na mu dubbatattu ne sai kai da babanka ne shiryayyu a mu fa gaya kanmu gaza ko kuma ka ce ibnu taymiya ne kadai shiryayyu ibnu taymiya ba a yi shi ba fa sai bayan bayan bayan karni na bakwai ba a karni na bakwai da yan dugo ne ya mutu an haife shi ne a karni na shida da yan ɗoriya ɗoriya shekara ya yi a duniya yana tabargaza ka bayan zancen to mu dawo Ya ce saboda haka a nan ne aka samu jazaba har 'yan ɗarika suna cewa suna ganin Allah to mu je zuwa a cikin al'ukudu duriyu za mu baka amsa <laughs> ka jawo wa kanka la'i. Allah ni kuma ba zan ji tausayinka ba ya in ji tausayinka na me ta bayan zancen ko? وشاهدت محبوبا تعالى صفاته وشاهدت محبوبا بعيني بصيرة وآينت موجودا تعالى صفاته وشاهدت محبوبا بعيني بصيرتي لا إله إلا الله wa ayanta maujudan ya ibnu taimiya ga wani samamme wanda yake ta'ala sifatuhu sifofinsa sun ɗaukaka rabbul izzati ibnu taimiya ya ga allah in ji ibnu abdulhadi a cikin al'ukudu durriya fi manaqibu shaykhul islam ibn taymiya harra'i Allah ba ni na faɗa ba ya guri, a cikin littafin babanka na gani Allah sorry to say eh wa ayanta mawjudan ta'ala sifatuhu ibnu taymiya wa ayanta maujuda alwujudu lillahi aiko ka ga samamme wanda yake ta'ala sifatuhu sifofinsa sun ɗaukaka rabbul izzati kai ibnu taymiya ka ga Allah wa shahatta mahbuban ka ga kurukuru ka ga masoyi kurukuru bi aini basiratin da idon basira ka gani ba da ganin zuciya ba da idon ka ga Allah rungungun shi kuma ya ce a nan ne aka samu a 'yan ɗarika da sunan wannan jazaban har suke gani cewa suke cewa suna ganin Allah da tijo shi wannan maganan fa mu ɗari ka shau tijaniyan fa gaba ɗayan ta ba shekara ɗari biyu da yan kai ne shau tijanin gaba ɗaya ba nisa ya yi ba ba wannan littafin kuma ana maganan shekara ɗari bakwai ne da yan kai a nan ne yake gaya mana cewa ibnu taimiya ya ga Allah dala ibnu taimiya bai riga su dan anti ba <laughs> eh ah, to ai su in su ɗan anti suka ce sun ga Allah ko sun bar sallah ko su 'yan hakika ne wa ya fara faɗa in ma shauti jani ne kace ya koyar kafin shauti janin ya koyar ibnu taimiya bai koyar ba to shi ibnu taimiya nan fa ɗan ɗarika ne <laughs> <laughs> bari na ta bi ya fi daɗi eh akwai zaki akwai romo eh bilalezi aka ce ibnu taimiya ɗan ɗarika ne kuma ɗan hakika ne ka gane ko tukunan anan ɗin ba yanzu magana fun faɗa ba wa ayanta maujudan ta'ala sifatuhu wa sha hatta mahabuban bi aini basiratin suka ce to sharifta bi ka'asil arifina mudamatun ibnu taymiya ka sha giya ko gulda ne ko su ta ne shine ban sani ba ilahi la gashi nan sharifta bi ka'asil arifina mudamatu ka sha giya daga kwaryar arifai haji ko daga kofin arifai shine ban san wanne ne ba gulda ne sita ne tramol ne ni ban san wani irin giya ba amma ya ce ya sha giya a kwaryar arifai hakikatu na din ka gane ko min sirri aini hakikatin daga sirrin ainihin hakika ibnu taimiyya dan hakika ne na karshe. shehin su ɗan anti ka fahimci zancen bala akwai aiki a gaban ka ba sha na ce ukudu duliyu ba zai fassaru ba yaro garaje kayi ka fahimci zancen kai malam ban gaya muku ba bari nuna abubuwan kar su fita ba kun fahimci karatu to mu je zuwa mahaukaci ya hau me dalilin za a tafi an fahimci karatu to ku ji baiwarsa na hatimi ne mushtahirin wannan mutumin ne ma'ana irin baiwarsa baiwan ibnul arabi al-hatimi ne wani sufi babba a zamani da in aka ce ibnul arabi al-hatimi to shine ibnu taymiya wa zuhuduhu gudun duniyarsa kadiriyun kamar sidi abdul kadir jailani ne to ibnu taymiya fa dan dariqa ne fa malam <laughs> ka gane ko baiwan sama aka ce kamar ibnu arabi al-hatimi ne zuhudinsa kamar kamar shak sidi abdul kadir jilani yake to ina so in samo inda aka ce shi dan dariqa ne ina ya shiga Allah ka nuna min wannan abu الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا لا اله اله الا الا الله الله الله ashe shi gurin ban sa masa alama ba shi ya sa abin ya ban wahala shaihu tsarikati wal haƙiƙati arifun warasar imamu wal ulumu fa haƙƙiki shaihu tsarikati <laughs> ibnu taimiya shi shaihin ɗarika ne wal haƙiƙati Shi ne shehi na 'yan hakika arifun kuma shi arifi ne <laughs> to mu dawo an fahimci karatu, mu dawo yau ma akwai karatu fa na gaya muku abin da na, na, a wannan hukudu duriyo wani abun fa ba zai faɗo ba amma tunda da taba mu yayi za mu raga nazalta ala ahalil makabiri Rahmatun wa an kasta min zulmati zulmi wa zama nazalta ka sauka ya ibnu taimiya ala ahalil makabiri a bisa ahalin makabarta rahamatan saboda kasancewanka rahama <laughs> ibnu taymiya kasancewansa rahama to ka sauka ma'ana rahama ta sauka ga ma'abota 'yan kabari wanda suke cikin kabari yana akana ana binne ibnu taymiya to mutanen kabarin duk suka samu rahamar ibnu taymiya wa an kastahun ka samo su suwaye 'yan kabarin min zulmati zulmi daga duhun zalunci iburu taimiya ya samo su daga duhun zalunci su wanda suke cikin kabarin da ibnu taimiya da ya same su allah yana zaluntar su eh to ya ce ya samo su daga zuhun zalunci wa yake zaluntar su a kabari a ku gaya min ba a wajen Allah suke ba wa an kastahum ka kiyaye su ya ibnu taimiya ya kwato su a wajen Allah saboda Allah yana zaluntar su wazzama da kuma kishi suna cikin kishin ruwa Allah ya hana su ruwa sai ibnu taymiya ya zo ya ba su ruwa sai ibnu taymiya ya kwato su daga duhun zaluncin da ubangiji yake musu a cikin kabari shasa aka ce nazalta ka sauka ya ibnu taymiya ala alil makabiri rahmatan kasancewanka kai rahama ne to ka sauka ma mutane ka zamo wa ma'abotan kabari rahama tabbacin cewa ka zamanto musu rahama fa an hun ka kiyaye su min zulmati zulmi daga duhun zalunci zama da kishin ruwa da suke ji wanda Allah ya hana su su sha ruwa kuma Allah yana azabta su saboda zalunci to ibnu taymiya ya ji ya kwato su to ba duniya ba ne balle in ce wani ne yake zaluntar su a fami na malar su in a duniya da zan ce to malar su ya sa ka zalunce shi ko ba haka ba to a kabari to waye ya je a zalunce shi a kabari kaga sai Allah duk wanda ya je kabari yanzu tsakaninsa da Allah ne ko mala'iku suna bin umarnin Allah ne ko ba haka ba to ibnu taimiya ya zamanto musu rahama ya je ya samo su daga abin da ko daga duhun zalunci da kuma kishin da suke ji duk sai ya ba su ruwa suka sha tramol tramol mu ba ba ma son tonon silili amma shege ka fasa bilahi la ilaha illa huwa saka kaburkal wasmi fi kulli saharatin saha'ibu ridwanin bikin raudu wasu ma kabarin yi miya abun siffantawa eh, saka ya shayar fi kulli saharatin a kowane lokacin asubahi saha'ibu ridwanin ya shayar da su girgijen yadda yi miya ya shayar da su girgijen yadda to falizalika asbaha lil bariyati qudwatun saboda haka ne ibnu taimiya ya wayi gari ya zamanto kuduwa abun koyi abun bi jagora jagaba <laughs> lilbari ya ce ga, ga, ga talikai shi ibnu taimiya shi jagora ne ga duk al'umman duniya in aka ce bariya ka gane ko ko anamu ka gane ko to shi jagora ne ga talikai kaf gaba daya an bayan zancen fil asiri a zamaninsa ma'ana fil asiri a zamani izu kuwa saboda shi ibnu taimiya fihi a cikinsu ƙudubun shi ƙudubi ne ba mu muna cewa shauci jani ƙudubi ba ba muna cewa shau ibrahim ƙudubi ba to su ma shi ƙudubi ne a ah, ba wani wani ba a ya kai 2-1 to ayo <laughs> ai ibnu aka fara gaya wa kafin muka gaya wa shauti jani dai shauti tsakanin shauti jani da ibnu taymiya fa akwai kusan shekara 500 fa zan zancen ko shi kudubi ma ba karkace kudubi na wasa ba a'a ibnu taymiya kudubul mufarridi kudubi ne faradi shi kadai ne akwai kudubul jami'u akwai kudubul fard shi kadai ne a zamanin ba na biyunsa shi ne ake cewa kutubul mufarrid kun fahimci zancen? mu je zuwa kip iza sirta bi alasara ala sara dari darihul alimi mutafarridi malam ku dawo da hankalinku ba sun ce su to yanzu idan lawan tramol ya zo ya ce muka karanta masa wannan sai ya ce to sai me ibnu taimiya shi ma azumi ne to kuskure ya yi kai ka isa ka faɗi ya yi kuskure kai din banza kai ame kai awa a ɗari ka kai awa da ka zo ka ce wai ibnu taimiyya ya yi kuskure kai din banza an rubuta wannan tun ibnu taimiyya ibnu qayyim yana da rai ba su ce kuskure ba ibnu kasir hatta ma ya ɗauko wasu abubuwan shi ma ya rubuta a cikin littafinsa malami na faɗa tafsiri ibnu kasir fa babba ne fa bahari ne fa sosai ba a kogin ilimi fa ka gane ko amma ya rubuta a cikin bidaya wani haya an sha raguwar ruwan wankan ibnu taimiyya bai ce kuskure ba har ya dauka ya rubuta a karninsa har aka fida ba wanda ya taba cewa wannan littafin kuskure aka yi shekara ɗari biyu ba wanda ya taɓa cewa kuskure aka yi shekara ɗari uku ba wanda ya taɓa cewa kuskure aka yi shekara ɗari biyar ba wanda ya taɓa cewa kuskure aka yi shekara ɗari bakwai da hamsin sai kai ɗan kwatono ka ce ibnu taimiya ka ci gidanku karka daina mana hankali mana karka daina mana hankali duk wayannan sun yadda kai ne yanzu zaka zo ka ce mana ibnu taimiya yayi kuskure wa za ka yaudara walai baka yi za ka yaudare mu ba malam fulfura ya fara fita ba nan <laughs> awa malam yaro koma gida zo zauna mu karantar da kai ba kudin laraba kyauta wa za ka yi wa barazana ai muto wai mu alu sunna ai mu to zaka zo ka ce mana ibnu taymiya ya ce kaza to sai me kuskure yayi kai ka isa ka ga ibnu taymiya yayi kuskure who are you get out my friend ai malam kai baka haifu da zaka cewa ibnu taymiya kuskure yake yi ba malaman ka da suke gaba da kai jafar bai taba cewa ibnu taymiya yayi kuskure ba eh? albani bai taba cewa ibnu taymiya yayi kuskure ba eh su wayanda yanzu suke raye su rijiyar lemo su dokta bashir su kaza su kaza su kaza ba su taba ce taimiyar ya yi kuskure ba kai za ka zo ka ce taimiyar ya yi kuskure get out my friend an ba mu taba ji ba littafi kuma ya yi shekara 700 da yan kai kai yanzu za ka zo ka ce mana ibn taymiya kai get out sit down go back bata shiga ba wannan magana wala bata shiga ba bata karbu ba kai makaryaci ne shi malin fa a harshe ne ya faɗa a zuciyarsa ba haka ba ne wallahi a zuciyarsa ibnu Taymiya ba ya kuskure dalili ai ya gani abu nawa kai an cewa ibnu taymiya barakatul anami kuma ya fassara ya fassara wa ta yayi ya fassara aka ce shi ne albarkan talikai ya fassara bai ce kuskure ba malam mu je zuwa akwai karatuttuka kip <laughs> malam ala yusuf kip ka saya ka gane ko in mararta bi yuna in ka zo ta kasi yuna wani guri ne ana ce masa kasi yuna in ka zo ta gurin to malam yusuf in hanya ya biyo da kai ka zo kif ka saya kar ka wuce to kai kai tambaya mana kace me me a wajen ko ba shine gaskiyar magana ba ka gane ko to saurara ka ji me a wajen sara a bisa doron kasa kana tafiya idan ka zo daidai kasu yuna kif ka saya me a gurin to ga abin da yake gurin fihi darihul alimi mutafarridi a wajen akwai kabari na malami makadaici a duniya wanda shi kadai ne a duniya akwai kabarin malami makadaici a gurin saboda haka saya ka kwashi albarka sun ce ziyarar kabarin manzon Allah ma haramun ne ba da zo akai muka yi hudu ba ba to to to akwai kabarin malami makadaici to me za mu samu ko ba haka ba wa ajub kai mamaki li kabarin ga wannan kabari kabarin na ibnu taymi abun mamaki ne dan mabaran zahiran ya taro teku majiyin kumfa cike yake da kumfa ma'ana rahama da arziki a cike yake a kabarin ibnu taymiya bil fadli zifu bil su wa sudadi wannan kabarin ibn taimiya. dan mabaharin zahirun wanda yake teku ne ya taro teku majiyin kumfa bil da fala zifu yana jifa da falala in ka je ibnu kai shasa aka ce maka ka saya malam yusuf kana da taurin kai malam yusuf an ce ka saya kar ka wuce naga kana nema kai ka wuce wajen a kai ba arziki kake nema ba to da kata gashi nan ga mai raba arziki ka gane ko ga falala ya yana ta jefar da falala bil ula da ɗaukaka in kana neman ɗaukaka to ka je kabarin ibnu taymiya wasu da ni in kana so ka zama shugaban kasa ko gwamna ko chairman ko kansala ko memba ko senator ko ka je kabarin ibnu zai baka kyauta <laughs> akwai 'yan iska ma a duniya. In ban da wa mutane hankali ku da kuke da irin wannan kazantan, wai ka ce za ka fassara littafin nan ta al'ukudu duriya. Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai. An bai zan ko? To, basharun shi mutum ne, yubashuru yana bushara bilgina da arziki man ja a ga wanda ya zo kabarinsa duk wanda ya zo kabarin ibnu taimiyya to ibnu taimiyya yana masa bushara da arziki wannan talauci duk yana ɗaukun ku kusa kuna zaune kuna shan wahala yawa ya kamata ku nemi kabarinsa eh mutanen Nijeriya talauci yana damun mu. to ga inda ake raba arziki ka gane ko ibnu taimiyya yusurun shi sauki ne yassiru yana sauwakawa fuwadul ani eh, muzahidi ga zuciya mai raɗaɗi mai fama da talauci da bala'i da masifa to in kaje zai sauwaka maka me bukatanka kasuwa ce babu jari na duk ya kare to je ka halatin <laughs> Allah ya zaka wani wata rabon eh, muna taya shi fasara ya sauwaka mana ne don inda ba shi ya ɗauko ba duk abin da muke faɗa da kariya a shi ma ya ce wai ana cewa al'ukudu duriyu amma ba sa faɗin shafi sai su faɗi magana ji yake kariya ne mu je zuwa an bayan zancen ko ya lokaci ne ya bakiyan dole laili mutahibban muta ya baki yan ya mai kuka ulan laili sawan dare mun tahiban mai yawan kuka sawan dare la ya ka manalu kada kosawa ya bujuro maka ala ƙulal buka saboda yawan kuka da kake yi saboda mutuwar ibnu taimiya ka yi kuka karka gaji ka ta kuka magana wancan hadisi a je a gefe ka ta kuka da daddare ka da rana ka yi akrama kallau ka bari in ce a kar ka huta ba hutu kai ibnu taymiya ne ya mutu ba a haba malam ya baki ya tula laili ya mai kuka sawan dare me zubar da hawaye la ya barikan malalu kada kosawa ya bujuro maka ala ulal buka saboda sawon kuka zai ka kara buka ka kara kuka ka yi ta kuka da daddare ka yi da rana ka yi satin nan ka yi satin gobe ka yi watan nan ka yi watan gobe ka yi shekaran nan ka yi shekaran gobe ka yi kai ibnu taymiya ne bayan mutu malam yusuf ka kara a'a to me yasa zid fil buka ka kara kuka bidam'i da hawaye ha'ilun hamilu kai ta zubarwa kai ta zubarwa a sa ya kusanta ka gane ko harul wajihi zahin fuska yanka silu za a wanke ta bidam ka da wannan hawayen na da kake kenan to da wannan duk ibu da kake nan za a saka maka da alheri kai ta kuka hmm. Hmm. to me ya sa ka faɗi haka ya akramakallahu ba ba haka ai kamata mu tambayi shehi ko ka hana ni hutu to me ya sa wa alam ka sani bi anna sama wal ardi bakiyatu sani abin da ya sa na ce kai kuka sama da kasa duk suna kuka tun da ibnu taymiya ya mutu ba su daina ba sama da kasa duk suna kuka tun da ibnu taimiya ya mutu saboda haka me yasa malami su kai ka daina kai ta yi na gaya maka kar ka rage kai kar ka gaji dare da rana kai ta bugawa saboda me sama da kasa bakiyatu suna ta kuka ala ibnu taimiya a bisa mutuwar taimiya wasu wasahalu tudu wal jabalu da duwatsu duk kuka suke yi saboda mutuwar ibnu taimiya. <laughs> a a a a a na na lillahi durrun abil abbas wannan karin magana ne min rajulin daga wani mutum ma an yura fil baraya misluhu rajulun wanda ma an yura ba a taba gani ba fil baraya a cikin talikai eh, rajulun misluhu wani mutum kwatankwacinsa ba a taba gani ba tun daga annabi adamu har zuwa yau ba a taba ganin kwatankwacin wani mutum irin ibnu taimiya ba to mu dawo wannan ya kare ya kawo maganan isigifari ko ba ku ji ba ya ce abin da zai sa ya ce wai wani abinda da ibnu taimiya ya yi ya ce ba bidi'a ba ne na isgifari dubu da yake yi an fahimta ko saboda ai shi wani lokaci ya yi dubu wani lokaci ya yi dubu da wani abu wani lokaci ya yi kasa da dubu ko ba haka ya faɗa ba to saboda haka wannan din ba bidiya ba ne abin da ya sa namu ya zama bidiya mu isgifari talatin kullum muke yi kai wannan ya yana mutane hankali ba <laughs> ya ce ai manzan Allah ya ce wa ana laha fi kulli yawmin miyata marra a wani hadisi wa ana saba'i na marra a wani hadisi wa ana astaghfirullah aksara min mi nace a'a malam kariya kake yi anan girman kujeranka amma usaini ni kam shi ma doctor ne <laughs> dan doktocin suna da yawa ka fahimta can ko amma amma kariya ne ba hadisin aksara miya hadisan dama guda uku ne kun fahimtar can hadisi wa ana astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marra akwai hadisin wa ana astaghfirullah marra akwai hadisin wa ana astaghfirullah aksara min sab'ina fiye da saba'in ba fiye da ɗari gashi nan hadisin ibn al-qayyim ya kawo shi a cikin mabarijus salikina ka gane ko wa ana astaghfirullaha eh, sab'ina marra eh? manzala kala kala nabi sallallahu alaihi inna hu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha aksara min sab'ina marratan eh? hadithu sahih akhrajahu muslim hadisi ne ingantacce imam muslim shi ya cire wannan hadisin inna hula yuganu ala kalbi wa inni la fi kulli yawmin wa ana wa inni astaghfirullah aksara min saba'ina marratan fiye da saba'in to mu dawo shi dubu yake yi dubu kuma inda har yanzu bai sani ba karatu albani ya rubuta littafi sukutum kan carbi a ciki yake cewa duk wurdi duk zikiri idan ka wuce ɗari yace bidiya ne eh asafillah in ka wuce ɗari duk bidiya ka yi la'ila illallah in ka wuce ɗari bidiya ka yi in ji malamin ku albani in na ce albani fa ba wannan jebu ba fa na albaniya bature din nake nufi an bayan zancen ya ce eh eh ka gane ko malam ka sallama kawai ibnu taymiya dan bid'a ne ba inda annabi ya taba cewa yayi dubu kuma ba inda aka taba cewa idan karatu ya rikicewa mutum yayi isgifari dubu Allah zai sanar da shi kariya ne ba wannan kawai ka yadda dan bid'a ne sannan idan ka ce ai ku kullum talatin istighfari kuke yi shi ibnu taymiya yana sama yana kasa to akwai ibnu akwai wazifa na ibnu taymiya arba'in kullum a cikin madarju salikina ibnu qayyim ce arba'in ibnu taymiya ce wazifa ne man wazafa ya hayyu ya qayyumu arba'ina marratan fi sana'i subu'i lam yamut qalbahu a cikin madarju salikina ibnu qayyim ya kawo ya ce duk mutumin da ya ɗauki wazifan ya hayu ya kayyumu kafa arba'in a ina ya samu kuma yana da lokaci in ba a lokacin kayi ba to ba ta karbu ba fi sana'i subu a lokacin safe ya ce za ka yi a lokacin asuba in kayi bayan asuba ba ta yi ba in kayi bayan azahar ba ta yi ba in kayi bayan la'asar ba ta yi ba in kayi bayan magariba ba ta yi ba in kayi bayan isha'i ba ta yi ba sai lokacin asubahi kuma in kayi talatin da tara bai yi ba in kayi arba'in da ɗaya bai yi ba kafa arba'in ya bayar kuma kullum man wazafa ya hayyu ya kayyumu arba'ina marratan fi sana'i subu'i to in nayi haka me zai samu lam yamut qalbuhu yace zuciyarsa ba zai mutu ba malan zamu zo fa kaga dan dari kashi ma yana da wazifarsa ya fi mu da goma shi <laughs> yanzu shi ya fi mu da goma mu shauti jani in kace a ina shauti jani wa ya ba shi ya yi talatin ina ya samu to ibnul kaimi a ina ya samu arba'in din eh a ina ibnu taymiya ya samo dama an ce shi ma shehu ɗarika ne to yanzu kaga a ɗarikarsa a ɗarikar ibnu taymiya to ya hanyu ya mu arba'in ake yi arba'in nan kuma fi sana isubi a lokacin ketawar asubahi shi ne guldin ɗarikarsa wanda ya makara shi kenan ya wuce shi kuma in ka saba adadin ba ta yi ba alam turamol ka shiga hannu ba? billahi la ilaha ba kai saka kwato ibnu taymiya a hannunmu ba ka shiga uku ka bar zancen ko to sannan mu dawo mun yi awa daya a to a sai a dakata a to an daga shi kenan amma da akwai karatu ya ce ba a yin a jam'i wa ya gaya maka makaryacin banza wai kukuna yi a jam'i za mu yi karatun sati mai zuwa ka gane ko akwai hadisai Buhari da Muslim sun kawo za a yi zikiri a jam'i kuma kai lawan Tramol kace ba za a yi a jam'i ba makaryacin banza